Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma dai duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 13 ga watan Maris. Dawowar Buhari shugabannin addinai sun yi tsokaci. alhamdulillah cikin jawabinsa ya ce da waɗanda ma sun yi abin da ba daidai ba suka muna na tunani dangane da shi duk yana fatan allah ya shirya da su to haka ake son shugaba Za kuma a ji ci gaba da aka samu a cibiyar jinyar cutar yoyon fitsari a jaz. Kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin da rashin tayi. Sale Shehu Asha kuma na tafa da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. jiya lahadi shugaban turkiya rajib tayyib erdogan ya gargadi kasar holland cewa za ta faɗi kuɗin farinta saboda ƙimbarin ministocin harkokin wajen ƙasarsa shiga ƙasar da makorar wata ministar turkiya ranar asabar duk don hana su yin gangamin yakin neman zaɓe ga 'yan turkiya da suke da zama a netherlands erdogan ya zargi gwamnatin ta dace wacce kamar ya ce eh, kamar turkiya duk wakilai ne a kungiyar tsaro ta nato a zaman wacce take nuna wariya ya kara da cewa sai gwamnatoci yan kama karya ne za su hana jami'an turkiya balaguro zuwa holland gwamnatin kasar holland ta prime minister mark tana fuskantar zazzafar hamayya daga wata jam'iyyar kasar mai kyamar musulmi ta dan takarar da ake kira god wilders a zaben da za a yi ranar laraban nan mr ya kira zargin na shugaba erdogan a zaman hauka amma ankara ta ɗauki matakan ramuwar gayya ta hana jakadan holan koma bakin aikinsa ankara kuma ta rufe ofishin jakadancin ƙasar da ke ƙasar a makon na ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai yi zai kai ziyarar aikinsa na farko zuwa asiya inda zai yada zango a japan da koriya ta kudu da china a kokarin fara matakai na tunkarar koriya ta arewa kan barazanar nukiliya da ta soji da ƙasar take yi a yankin matakai na tsaukana da hukumomi da suke fiyonyen suke yi kamar harba jerin makamai masu linzami zuwa kogin japan cikin watan nan hakan ya sa hukumomi a washington suke cewa amurka tana ƙara nisantar batun tattaunawa kai tsaye da ƙasar ƙarƙashin shugabanta matashi wadda za a iya cewa ba shi da alƙibla wasu dalilai da suke ƙara dagula shawarwarin da sakataren harkokin na amurka zai gudanar a birnin seoul da beijing su ne sarƙaƙiyar harkokin siyasa a koriya ta kudu wacce ta tsige shugabar ƙasar da kuma adawar da china take yi kan shirin girka garkuwa daga makamai masu linzami a koriya ta arewa da amurka za ta yi Kwamitin kula da harkokin leƙin asiri a Majalisar Wakilan Amurka yana kira ga shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar masa da shaidar da yake da ita kan zargin da ya yi mara tushe wai an yi wa wayoyin tarho da suke ofishinsa a New York kutse lokacin yaƙin neman zaɓen ƙasar da aka yi a bara. a makon jiya ne shugaban na amurka ya rubuta a shafin sa na twitter cewa shugaba barack obama dan democrat ya sa an yi wa wayoyin tarho da ke ofishinsa kutse amma trump dan republican bai ba da wata shaida kan haka ba shugaban kwamitin devin nunez na ɗan republican da adam schiff wadda shi ne wakili babba a kwamitin daga bangaren democrat sun ake wa trump da wasiƙa suka buƙace gabatar musu da shaida kan zargin yau litinin wani kakakin tsohon shugaba obama ya ce zargin na mr trump da ya yi ba shi da ƙanshin gaskiya mr trump dai bai sake cewa komai ba kan batun tun bayan da ya yi wannan rubutu jiya lahadi sanata jan makin wadda ya yi magana a tashar talabijin ta cnn ya ce shugaban yana da zaɓi biyu ko ya janye zargi da yi ko kuma ya gabatar da bayanai da ya zama wajibi a baiwa amurkawa to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc A ƙasar Habasha ko Ethiopia gocewar laka a wata dalar shara ta halaka akalla mutane 46 wasu da dama kuma sun ɓace a wani wuri da ke wajen birnin Addis Ababa babban birnin ƙasar. Jiya ladi jaman ƙasar suka ba da labarin cewa galibin waɗanda bala'in ya ritsa da su mata ne da yara waɗanda walau ko a wurin suke da zama ko kuma masu tonon bola ne domin neman wani abu mai amfani. Shaidun gari da ido suka ce dalar shara ta rubta da cikin sauri wadda bai baiwa waɗanda suke wurin lokacin gudu ba. 'yan sandan kasar sun hakikance kimanin mutane 300 ne suke da zama a yankin inda wasu ɗaruruwa kuma suke zuwa kowace rana domin wato tonon bola gwamnati ta daina kawo shara daga birnin mai mutane miliyan hudu da tattalin arzikinsa ke bunƙasa zuwa wannan wuri amma daga bisani ta dawo kawo shara wurin bayan da manoma da suke sabon jujin suka koka. da ƙarshe ana ana ƙasa da mako ɗaya kamin ƙarshen lokacin hunturu ko sanyi a nan amurka yankin arewa maso gabashin ƙasar zai fuskanci wata gagarumar dusar ƙanƙara hukumar kula da yanayi tana hasashen dusar mai tsanani za ta fara ne a daren yau litinin zuwa talata a galibin yankin nan an fidda sanarwar ƙara jan kunnen jama'a daga sassa da suka hada da new york da boston inda ake tsammanin dusar za ta zubo da za ta kai santimita talatin zuwa arba'in da biyar. gwamnan jihar new york andrew cuomo ya ba da sanarwa jiya lahadi cewa cibiyar ayyukan gaggawa ta birnin new york za ta fara aiki a maraicin yau inda za ta samar da buhuhuna da aka cike da rairayi da janarotoci da sauran kayan aiki a irin wannan yanayi birnin washington wadda koda a ƙasa da haka ma yake hana yake tsaye da harkoki yana tsammanin kankara sentimita goma sha uku sannan ninkin haka a yankuna da suke kewaye da wannan wuri. labaran duniya kenan aka saurara To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda manyan malaman addinai suka nuna godiya ga Allah saboda dawowar shugaba Buhari suna masu jaddada muhimmancin addu'a. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. Mind you, it's not every country where their president is sick and the people will be praying. Ka sani ba kowace kasa ba ce zai zama shugaban su bashi da lafiya su dukufa ga addu'a. Because they don't believe in prayer. Akwai ƙasashe da yawa inda shugabansu su bashi da lafiya amma san ba sa addu'a. Don me? Don ba su yarda cewa addu'a na da wani tasiri ba. Shugaban ɗariƙar Katolika na Abuja Bishop John kan ke magana kan addu'o'in da ma'abota addini suka yi wa shugaba Buhari addu'a kan jinyar da ya yi, inda bayan ya dawo Abuja Juma'ar da ta gabata ya gode wa jama'a don wannan matakin. Wannan ma shine abinda musulmi da kirista suka yi musharaka a kai wato imani da Allah in je Oneye kan. You call him Allah, God, Chineke, Chukwu, wherever language. <laughs> and he is the same for all of us. Jagoran na mabiya addinin Kiristan ya ci gaba da lissafa sunan Allah a harsuna da nuna shi ɗaya ne. Sai na yi caram na ƙara tambayarsa cikin wannan addu'a ga Allah, Allah ɗin kenan ɗaya ne. I thought you are a Muslim. Uh-huh. and you say la ila la there There's no God but only one God. If there's only one God, why are you asking me question? Whether is? <laughs> <laughs> If there's only one God, there is kai ai musulmi ne, kana cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Da haka me yasa kake tambaya ta? Malaman Islama da suka jagoranci addu'o'i irin su shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau na kiran ƙara godewa Allah don adda ta karɓo ga samun sauki ga shugaban Najeriya. Domin ya dawo din zai ci gaba da aiki to yana bukatan samun lafiyan nan ya zamanto mai dorewa zai kimtsa tunaninsa ta yadda zai ci gaba da yin hidima ya dauki ɗawainiyan wannan nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala ya ɗaura mishi mun fi kowa yarda cewa addu'a Allah yana karba shi yasa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah ku sakankante cewa ya karbi ku saboda haka ya ku 'yan najeriya mu ƙara ƙasƙantar da kai mu ƙara kamun ƙafa ga allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar mana da najeriya lafiya shugabanmu allah ya ƙara mishi lafiya kar mu damu da maganganu masu maganganu dama haka rayuwa take amma alhamdulillah cikin jawabinsa ya ce da waɗanda ma sun yi abin da ba daidai ba suka muna na tunani dangane da shi duk yana fatan Allah ya shirya da su to haka ake son shugaba wannan addu'a dai ta wuce ta ranar juma'a a masallatai ko lahadi a wajen sujada mutane kan yi kalaman alheri a ofis teburin mai shayi ko tashar mota addu'a ta hada da fatar horhodowar tattalin arzikin najeriya da yaƙi da manufar 'yan aware ta biyafara nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru kafin mu ci gaba a ga saurari wannan To, taɓa kiɗi taɓa karatu. Don haka bari mu je jihar Filato inda a taronta na shekara-shekara cibiyar jinyar cutar yoyon fitsari ta asibitin Jankwano ta ce ta warkar da mata sama da dubu goma banda ma sauran yanayoyi na cigaba. Zainab Babaji gare ki. likita mai kula da masu yoyon fitsarin sunday langman ya ce cibiyar tana samun ci gaba da taimakon turawan mission da wasu kungiyoyi mata dubu goma mun musu aiki a shekarun da suka shige wannan aiki da kuke yi kyauta ne ko dai matan na biya gaskiya muna aikin nan kyauta domin muna samu taimako daga wurare daban-daban wannan shekara musamman mun samu taimako sosai daga fistula foundation a wannan asibiti banda haka kuma sim wadda su ne ainihin mission wanda sun fara wannan asibiti suna nan suna ba mu taimako kuma suna nan suna taimaka da na'urori na aiki na asibiti yoyon fusari. A cewar likitan da ya fara kafa cibiyar shekaru 25 da suka gabata Steve Arrow Smith, a lokacin da ya fara aiki a cibiyar matan da ke zuwa cibiyar ba su da kuɗi, 'yan uwansu kuma sun yashe su amma Allah ya kula da su. Arrow Smith wanda ya yi jawabinsa da hawaye ya ce bayan da ya fuskanci matsalar talauci da masu lalurar yoyon fitsarin ke da shi ya gaya wa 'yan uwansa a ƙasar amurka su taimaka da kuɗaɗe don yi musu aiki na zanta da wasu mata da aka yi musu aiki suka kuma warke daga cutar monica yakubu daga benue state shekaru nawa kina fama da wannan cutar shekara goma sha biyar an zama aiki sun na warke duk mu gidan ma ya yi shi ne Ni ce Safiya Ibrahim daga kafan hamsa Haihuwa ce ta samu wannan larura ta wayan fitsari. Shekara ta sha ɗaya ina fama da ita na je amma aiki ban dace ba na sohe na ji labari da aka yi wa wata anta Hafsa. Shekara sha biyar ma ta warke ita. Shi ne ta bamu labari muka zo an mana mu ma mun samu lafiya kowa ya samu lafa mu mu hamsin da uku ne wanda muka zo daga jihar Kano. Kwamishinan lafiya na jihar Plateau Dr. Kuden Kamshak ya ce gwamnati za ta ba goyon baya wa cibiyar. To a gaida Zainab da wannan rahoton yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba. Wanda sai kai gumi ka sami abin kashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC ni Salihu Garba ke maku maraba da shirin da rashin ta yi. Har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Yushau Aliyu. a kan batun bugawa da yin amfani da ƙananan kuɗaɗe a harkokin tattalin arziki. Ga wakilar murar Amurka da ke Abuja da ci gaba da firar. A hiddo da a hiddo da matakai-matakai. ai yanzu mun yi ai yanzu abin hankali ya dawo da an ce mu ai duka bankuna sun zama abin nan mega banks kowane dole babban banki ne katon banki ne gaba daya jarin su kaza kowa daya dole yanzu aka zo aka ce dole akwai regional akwai national saboda haka dole ne kuma a ce akwai na ƙasa da wannan kowane akwai daidai inda zai galiba kowane akwai daidai saboda haka ƙananan kuɗin nan dole dole ƙananan kuɗin nan su ci gaba da amfani amma dole ne a san cewar wasu wuraren a yi matakai wanda za a tsare ainihin za a rage ainihin asarar da ake na kula da kuɗin gwamnati na wannan sannan a rage asara ta buga su kamar yadda muka yi magana kuma ki sani ba lokacin da zan buga naira yan goma goma naira goma goma sai na kila duk naira goma guda sai na biya naira ishirin ila kanta to kin ga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda dole a ta amma kuma dole ne dole ne kuma mai tattali da kamar yadda muka yi magana cewar waɗansu a kan wannan suka dogara a ƙananan kuɗin nan suka dogara amma ina za a kai su su yi amfani ina za a kai su mani na faɗi maki kuma har yanzu muna magana a ba da ƙarfi ga ƙananan bankuna saboda ƙananan 'yan kasuwa wani idan ya shiga bankin nan kuɗin da yake nema bai wuce dubu goma kai masu nema akwai wani wanda yanzu in kika bashi bashi na dubu goma dubu ishirin dubu talatin ya ishe shi ya fara jari bai da za ka tashi ka ta wani bukatan banki ka je kana neman rancen kasuwanci na dubu goma ko dubu ishirin amma su waɗannan ƙananan bankuna da muke ta magana a yi su gurafa kuma ƙananan bankunan nan idan har ba su tafi daidai da ake ce mashi da tarbiyyar mutane ba da biyayyar mutane ba da addinin mutane ba to zai yi matsakar wuya kuma mutane su amshe su na ba ki da wani wanda zai ce wai yana zaune baya kyamar riba mu da yawan suna kyamar riba har yanzu na san mutane da yawa waɗanda suna da kuɗin amma bankin bai dame su ba na lokaci ya zo ilimi ya zo da hankali ya zo cewar ana bankin nan ba tare da riba ba ƙananan bankuna nan idan za a ƙarfafa su su tafi ta hanyar banki ba tare da sun ba da kuɗin ruwa ba kuɗin riba ba wani abu ne wanda zai tasiri jihar kano na sani sun ɗauki license an ba su license wanda sun za su kafa eh, ƙananan kananan bankuna ɗinnan microfinance bank guda 40 da wato kowane ƙaramin hukuma karamin hukuma za su yi musu lokacin gwamna kwankwaso suka hido da wannan ni na rubuta musu kasida na rutura musu ba sani ba ta kai bisa ta hannun gwamna ko ba ta kai ba Allah ya wallamu amma na kwatanta musu cewa idan har ba su dauko su ta bisa tarbiyya ba da abun da imanin mutanensu abun ba zai tasiri ba wato idan basu taho da shi ta hanyar aikin bankin musulunci ba ba za su yi tasiri ba a kano eh, lokacin kuma fortunately abin lokacin shi sarkin kano shi ne gwamnan central bank na abin kuma ina ganin shi ya ba su shawarar su taho da waɗannan bankuna na har yanzu bankunan nan ba su ginu ba har yanzu ina ganin ba a fara abin nan su ba amma har yanzu ba a makara ba ok ana iya ana iya kalle shi ta wannan huska sannan abin zai masu tasiri to ta wannan ta wannan fannin ne kadai kake gani yusha'u eh, za a iya farfado da tattalin arzikin kasa wajen yin kananan bankuna a'a su fa kananan bankuna sun zama wajibi domin ko kasashen da muke ta kallon su waɗanda suka girma a yanzu suna da kananan bankuna ne saboda su kananan 'yan kasuwa da kananan manoma kullum suna buƙatar inda zai fi musu sauƙi ne da kuma wanda yake tafiya da ɗabi'arsu da al'adunsu wajen gabatarwa kin ga kamar naira ashirin kamar yadda muka bayani daga baya ashirin goma talatin a halin da ake ciki a yau dinnan babban banki ya fitar da rahoto cewa kashi ɗaya ne cikin ɗari na kudaden najeriya wanda ake bugawa fake wanda ba ake kuɗa ba na kwarai ba na kwarai ba to jabbun kuɗaɗe to in ya zama kashi ɗaya ne cikin ɗari to kin ga ya ba da wani kafa waɗannan ƙananan kuɗaɗen ba wanda zai ware kuɗi mai yawa ya je ya yi ƙananan kuɗaɗe fake saboda yayi jabbun saboda saboda zai yi hasara ne to kin ga amfanin wannan kuɗaɗe to amma babban banki dole ne duk da ƙananan microfinance bank sukan yi iyayen gida a manyan bankuna to amma dole bankin kamar yadda supervision yake yadda yake supervising directly daga, headquarters ake duba ƙananan microfinance a tabbatar an yi su sannan ƙananan kuɗaɗen nan an ba su mahimmanci wajen kai su waɗannan wurare ƙananan bankuna sannan kuma akwai wani abu a cikin bankin isama kamar yadda ah, Eh, alhaji sani yake bayani su waɗannan bankuna idan aka zo da su shi babban banki a nan a can sama yana da abin da ake ci development financing gina ƙasa to su ma waɗannan ƙananan bankunan microfinance dole a samu musu waɗannan development finance a cikinsu wanda zai hada kamar yadda aka yi a kasar pakistan da sudan har birtaniya wato a samar da karɓan kudaden zakka da abubuwan da za a kai cikin bankin da kuma taimaka ma talakawa mafiya rauni waɗanda galibinsu daga wurin wannan suke fitowa su yo sama kuma ya zo ya shafi tattalin arziki amma Birtaniya har da Birtaniya babban bankin Islama na Birtaniya amma a Pakistan kamar yadda na taɓa faɗa a irin su marigayi Professor Rafiqullah Islam Molla wanda suka tsaya tsayin daka suka ga an yada wannan ilimi to har yanzu kuma masana waɗanda suka shafi 'yan boko da masana non suka samu addini sai an haɗu an duba abubuwan da za a yi wanda ba zai kawo a karo da juna ba wajen gina tattalin arzikin mutane amma kuma dole ya amfani da masana musamman irin su alisani wanda suka fara kirkiro su a cikin bankuna kuma ya aiki kuma yake da tasiri sannan kuma suke da experience mai girma wajen gudanar da irin wannan bankuna sannan shi a matsayin gwamnati a ita a matsayin gwamnati gwamnati kamar yadda aka eh, ya ba da musa a jihar kano wanda yake kowa ya san helkwatan kasuwanci ne to dole irin waɗannan su ya kamata su yi amfani da irin su jais bank da waɗanda su kafa resuna na gwaji wanda zai taimaka a wajen ilmantar da mutane na ɗaya kenan da kuma karɓo kuɗaɗen da aka ɓoye saboda tsoron wani abu wanda ya shafi imanin mutane da al'adunsu to alhaji sani bari mu samu shawara ganin cewa lokaci ya fara hararar mu wani mataki gwamnati za ta iya ɗauka wajen taimakawa farfado da tattalin arziki ne cikin gaggawa ganin cewa ana cikin takura duk da ba a daina ma buga ƙananan kuɗaɗen ba a'a har yanzu ina da bisa bakana cewa da wuya da wuya gwamnati su daina bugawa saboda ai komai ana amfani da shi ne bisa hankali da fahimta eh. kuma wannan abin nan ajin ajin kuɗi akwai naira ɗaya naira biyu naira uku naira kaza naira kaza naira kaza eh, to idan baka da canjin ta ai kin ga ta amma je ai ga su har yanzu ana da su din eh. amma kuma ana cikin kunci shi shi kunci kullum ina faɗin cewar wato kin san abin da ake ce ma yunwa duk inda kika ji yunwa a duniya baka da inda yunwa ke kashe mutum sai dai talauci ya kashe mutum wanda bai da kuɗin sayan abinci shi yunwa ke kashewa amma duk inda abinci yake in kana da kuɗin sayan abinci za a shiga duniyar na a kawo abinci ka saya na babban abin da gwamnati da abin ya kamata ta lura shine cewar mutane su ne abin ginawa kamun a gina komai na abin kananan yanzu kananan hukumomi na local government da jihohi da sauransu nan sukan yi rauni a kowane lokaci gwamna yana kokarin shi ya yi kwalta shi gwamna yana kokarin ya yi gini shi amma kuma bai gina mutanensu ba yadda za su nemi abinci su yi alaka naira goma ko ishirin ko dubu ko dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar da za su shiga aljihun talaka ita ce arzikin talaka shine arzikin abun nan dan ka sai da kwalta ka shin hida kwalta ta tashi kana gwamnan jiha ko abun nan ba abin da ya damu talaka da wannan akwai abin da wata rana Allah ya ji karai Umaru yar Adwa mm. lokacin da yana gwamnan Katsina ina aiki da NAPEP na mun taɓa zaunawa da shi ranka da na yi kula da cewar akwai abin da ake ce ma wadda ɗan rami ne ake kama bohol na ruwa akan yi akan hiddo ruwa a yi noman rani da shi duk kowane guda ɗaya a lokacin baya wuce naira ina jin ko dubu bakwai ne ko dubu takwas idan muka hidda biliyan guda za a yi da abin nan da biliyan ɗari <coughs> za a yi su kamar hidda na wannan mutanen jihar nan za su amfana za a kasance cewa kusan kishi 20 da wani abu cikin ɗari na duka ƙasar noman jihar nan za a amfani ita wata goma sha biyu ina na shekara kuma ya amince da ita abun nan amma Allah bai sa an aiwata ba amma ni na tabbata lokacin da muka yi magana da shi ya amince na biyu mun faɗa kuma har yanzu ita gwamnati muna faɗi mata lokacin da aka ce kina so ke kamar yanzu a najeriya muna tunanin cewar ma abin nan ƙananan masana'antu ƙananan masana'antu da a tattalo da arziki ƙananan masana'antu da yin su su da yin su daban ne in ka ce za ka yi ka haido biliyan ka za ka ce a ba ƙananan ma'aikatu shin yaya aka yi ka tabbatar biliyoyin nan ƙananan ma'aikatun nan suka tafi akan yadda muke siyasa na yi aiki na san yadda abubuwan suke amma sai muka ce a'a ko ana iya karkatar da wayannan kuɗaɗe ba ma ana iya karkatar da su ba karkatar da su ake yi saboda ai idan kika lura biliyoyin da ake cewa an hidda ko kana wajen manoma ne ko wajen kananan abuna ne idan da gaskiya ne da yanzu abun yayi tasiri amma sai na ce ma mutane na ce to kowace local government na hidda mata cewa duk wata na duniya za a gina karamar masana'anta guda a wannan abin din mutum da wani da wani da wani da wani me kuke jin za ku iya yi mu mun iya ka kaza mu tumatiri gare mu mu mun isa yadda mu sauri za mu yi garin tumatiri ko za mu yi ruwan tumatiri ko za shikenan duk wata waɗannan wurin ga abin da za su yi waɗanda duk wata a yi duk wata na duniya a najeriya za mu iya samun abin nan small scale din nan guda kowane local government za mu samu guda za mu samu guda 770 da wani abu ki kilga mun shi a shekara guda ki kilga mun shi a shekara biyu ki shirya dauki cewar kishi 20 kishi 50 cikin 100 nasu sun hwadi 50 sun miƙe an ci gaba amma ba shi bane babban tasirin abin da ke magana shine cewa lokacin da na ce zan yi wannan ma'aikatu na bincike da ke universities su za su zo su taimaka abinda bincike ne da suke ba za su bashe ba nan a cikin makaranta ya tsaya nan zai zo a cikin waɗannan mutane sannan masu fabrication masu masu masu sassaƙa abubuwa su ma da cikin waɗannan kuɗin za a biya su abun haka zai juya ya juya jama'a karshen fira kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu kuma ya yarda ku sake ji mu da wani sabon shirin a madadin bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsin ma da Alhaji Yushau Aliyu da wakiliyar murar amurka da ke abuja madina dauda ne salo garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya To a gaishe ka yanzu kuma ga Sale Ashaka da sharhin jaridun Najeriya. bari mu fara sharhin namu da jaridar daily trust wacce ta ambato tsohon shugaban najeriya janar ibrahim badamasi gida mai ritaya na cewa su ne suka kafa reshen sojoji na jam'iyyar pdp wadda ta kunshi tsoffin janar janar da dama ya ce yana cikin waɗanda suka yi ikirarin cewa jam'iyyar pdp za ta share shekaru 60 tana mulkin najeriya har ila yau jaridar daily trust din ta ba da wani labarin artabu da suka ce controller janar na custom din najeriya zai yi da majalisar dokokin najeriya sakamakon gayyatar da suka yi masa da cewa ya bayyana a gabansu da kayan sarki lamarin da ya ce ba za ta sabu ba ita ko jaridar guardian babban labarin ta na cewa gwamnatin faransa ba za ta tallafa wa masu fafutukar 'yan ta yankin biyafar ba jaridar ta ambato jakadan faransa a najeriya na cewa ƙasarsa ba za ta goyi bayan masu neman wargaza Najeriya ba. Sai jaridar Punch wacce ta ba da labarin cewa watakila shugaban Najeriya zai yi garan bawul ga majalisar ministocinsa a wannan makon. Jaridar dai ba ta faɗi majiyar da ta samo labarin nata ba. Amma jaridar The Nation labari ta bayar na wasu likitoci da ke hasashe kan ainihin jinyar da shugaba Buhari ke fama da ita. yayin da wasu ke cewa sankara ce ta marena wasu kuma na cewa cutar na da nasaba da koda amma duk sun ce likitocin shugaba buhari ne kadai za su iya faɗan ainihin cutar da yake fama da ita amma jaridar disney wani labari ta bayar na matakin da hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya wato nema ta ɗauka na girke jirgi mai saukar ungulu da wasu motoci na kai ɗauki a jihar kaduna bayan rufe filin jirgin sama na nnamdi azikwe da ke abuja Bari mu kammala sharhin da jaridar Leadership wacce ta rawaito labarin cewa Majalisar Dokokin Jihar Kwara ta aika sammaci ga wasu kwamishinoni su biyu da su bayyana gaban majalisar. Majalisar ta buƙaci su je su yi bayani ne akan rashin tanadin kuɗi ga ofishin Odita janar na jihar a cikin kasafin kuɗin jihar, lamarin da suka ce yana hana masa yin aikinsa yadda ya kamata. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da karamar hukuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya. da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da shugaban kasa gida bayan rashin lafiya da ya je jinya a birnin London. na yi masa addu'ar fara kama aiki a wannan litinin da fatan zai shiga ofis lafiya kuma zai ci gaba da ayyukan da ya sa a gaba na gyara ƙasa da kuma ceto talakawa daga cikin halin da suke ciki. Assalamu alaikum da Amurka daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah. na garin Jega. Ina kira da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari Allah ya mai sai daga Ingila wurin jinya. Allah da ya kawo shi lafiya kuma shi mondi zai shiga aiki. Ya Allah ka kama mai ya shiga aiki da tsawar dama ba shi nasara. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gaida a jihar Zamfaran Najeriya. a yau kirana zai kasance ne akan babban shafin nan na sada zumunta wato facebook abu na farko ya kamata wannan shafi ya bullo da wasu hanyoyi ko dabaru na hana kallo ko yada bidiyoyi da hotunan batsa a shafin abu na biyu ya kamata wannan shafin ya dau matakin hana wallafawa ko watsa labaran da ba su da tushe bale asali to yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma a takaice. jiya lahadi shugaban turkiyya rajib tayyip erdogan ya gargaɗi ƙasar holan cewa za ta faɗi kuɗin farinta saboda barin ministocin harkokin wajen ƙasarsa shiga ƙasar domin su yi masa yaƙin neman zaɓe a ƙuri'ar raba gardamar da ƙasar za ta yi na nufin bashi ƙarin ɗimbin iko a makon nan ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai kai ziyarar aikinsa ta farko zuwa asiya inda zai yada zango a kasashen japan da koriya ta kudu da china a kokarin da matakai na tunkarar koriya ta arewa kan barazanar nukiliya da ta soji da kasar take a yankin to nan muka kammala shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima yanzu a madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni da cd wanda haɗa mana sautin da injiniyan mu charles hall ni naku ibrahim kalamasi garba ke cewa sai an jima